wanda ta ce ka'ida ta ina ake samu dalilin da ke tabbatar wa da Allah wani suna daga cikin sunaye daga wani dalili ake samu wata sifa daga cikin sifofin Allah shine ma da ya ce su ne alkur'ani da hadisi babu wani abu da za ka dogara da shi ka tabbatar wa da Allah wani suna daga sunayensa ko sufa daga sifofinsa in ba ƙur'ani da hadisi ba shi ne sai ce wa'ala hada gini akan haka fama wara da isbatuhu lillahi ta'ala abinda tabbatar da shi ga Allah maɗaukaki ya zo min zalika na abin da ya shafi sunayen nasa da siffofinsa bil kitabi aw sunna a cikin alqur'ani ko a cikin sunna wajaba ithbatu ya zama dole bawa ya tabbata wama warada nafihu abinda kuma kore shi yazo fihi ma game da abin da ya shafi sunayen Allah da siffofinsa wajaba nafihu ya zama dole a kore shi ma isbati kamali ziddihi tare da tabbatar da wato cikar kishiyar wannan abin da aka kore kamar yadda muka yi a baya to shi ubangiji subhanahu wata'ala idan ka kore masa abin da ya kore to kishiyar wannan abin za ka tabbatar masa cewa ya cika ga Allah ولم يرد وما لم يرد إثباته wala nafyuhu fihima abinda kuma tabbatar da shi ko kore shi bai zo ba a cikin alkur'ani da hadisi na game da sunayen Allah da sufofinsa male ce wajaba tawaqquhu fi lafzi ya zama dole a tsaya cik a game da lafazinsa tunda Allah bai tabbatar wa kansa manzo bai tabbatar masa ba Allah bai kore wa kansa manzo bai kore masa ba to kai ma ja bakin ka kai shi fala yuthbat wala yunfa ba a tabbatar da shi ba a kore shi li'adami wurudil isbati wan nafi saboda rashin zuwan tabbatar da shi da rashin zuwan kore shi alqur'ani ko a hadisi wa amma ma'anahu amma in ka kalli ma'anar abin da aka ce kakka tabbatar wa Allah lafazinsa kakka kore masa tunda bai tabbatar wa kansa bai kore wa kansa ba manzansa bai tabbatar ba manzansa bai kore masa ba to amma ma'anar wannan lafazin da aka ce ka tsaya cik a kansa fa yufsalu fi to nan za a za a fayyace bayani akai fa in urida bihi haqqun idan ma'anar wannan lafazin an nufi gaskiya da ita yaliqu billahi ta'ala gaskiyar da ta dace da a danganta ta ga Allah madaukaki fa huwa maqbul za a karɓi ma'ana sai ce ma'anar abin da ka faɗa tana da kyau kuma wannan abin ya tabbata ga Allah amma lafazin ba za mu iya jingina Allah tunda bai jingina kansa ba manzansa bai jingina masa wa in urida bihi ma'anan la yaliqu billahi jalla wa azza amma idan aka nufi wata ma'ana da bata dace a danganta ta ga Allah maɗaukaki mai girma da buwaya waje baratu, to ko ya zama dole a yi watsi da wannan abu a mai da shi in aka ga ma'anar ba za ta yiwu ba ba ta dace da ubangiji ba to ko za ci wannan mu ba za mu karɓi wannan so ta ci karo da kaza kaza da ya shafi ubangiji فمما ورد إثباته lillahi ta'ala daga cikin sunaye da sufofin da tabbatar da su ga Allah maɗaukaki ya zo a cikin alƙur'ani ko a hadisi kullu sifatin dalla alaiha ismun min asma'illahi ta'ala dukkan sifar da wani suna daga cikin sunayen Allah yayi nuni a kanta dilalata musabaqa nuni na ta kowane wato sashi ko gefe na wannan wato sufa tana tabbatuwa ga Allah subhanahu wata'ala da ta shafi wato ainihin ta game duk wani sashi na ubangiji auta bammun ko kuma wata ta kunshi wani bangare a wiltizam ko ta kunshi wani abu da yake wajenta da lalle sai ya shigo ciki kamar yadda muka yi sanda muka yi a baya cewa an ce ma'ana a sifa wacce take akwai taɗabuƙa a ma'ana ta kowane ƙarya ta ta, tana tabbatarwa Allah abin ta ƙunsa akwai kuma wacce take wato ne ta wani sashi ne ta bammun ta ta wani ɓangare nata akwai kuma iltiza ta ƙunshi sifar Allah kuma tana da alaƙa da wani daga cikin bayi to kowace duk wacce ta zo ta irin wannan salo to ba makawa sai a tabbatarwa Allah subhanahu ta'ala wa minhu kullu sifatin daga cikin har waye wannan dai abinda ake iya tabbatarwa Allah subhanahu wata'ala wanda suka zo kullu sifatin dalla alaiha fi'lun min af'ali dukkan wata sifa da wani aiki daga cikin ayyukan Allah inu ne zuwa gareta, to ya zama lalle a tabbatarwa Allah ita lalle a karba kalistiwa'i alal arshi kamar daidaito akan al'arshi aikinsa na daidaito akan al'arshi ya tabbatar masa da siffar daidaito din to za ka karɓi wannan wan nuzul haka sauka ila sama'i duniya zuwa ga saman da tafi kusa da bayi ta nan duniya saboda haka sai ka tabbatar wa Allah zuwa sakamakon aikin zuwan da yake wal maji haka na da eh, sai ka tabbatar wa Allah sauka sakamakon saukar da yake wal maji haka na ma zuwa lil fasli baina ibadihi yawm al qiyama dan yin hukunci da rarrabe tsakanin abin da ya faru na bayi a ranar alkiyama wa nahwi zalika min af'ali da makamantan waɗannan cikin ayyukan Allah allati la tuhsa wanda ba za su wato ainihin kididdigu ba anwa'uha bangare bangaren su ko kuma ire-iren su fadlan an if afradin na kuma ɗaiɗaiku wa fa’alu Allahu ma yasha Allah ya ce na aikata abin da yaso wa min hulwajhu daga cikin siffofin da tabbatar da su ya zo daga Allah ko daga manzo sallallahu alaihi wasallama akwai tabbatar wa Allah fuska wa ya buka wajhu rabbika gashi na cikin alqur'ani wal ainan da idanuwa jirebi a a'yunina jaza'an liman kana kufir dumin ya wuce wal yadan da hannaye biyu bal yadahu mabsutatani yunfiqu kayfa yasha wa nahwiha da makamantan waɗannan wa minhul kalam har wa daga cikin waɗannan sufofi na Allah akwai magana wal mashi'a da wal mashi'a da san abu ya faru ko nufar abu ya faru wal irada da nufi bi ismaiha da kashe ta biyu ita irada din alkauni irada ta wato an so abu ya kasance ya afku ya faru wa shar'i da irada ta wato anin dokoki da tsarin da Allah yake so bayi su kasance wannan shine bangaren kashe-kashen irada Allah ya yi nufin isamar da kai ko za ka bi shi ko ba za ka bi shi ba zai samar da kai Allah ya nufi ka bauta masa to wannan nufar bauta ta bangaren dokokinsa ce ga yadda za ka yi bauta ga abin da yake so ka yi ga abin da baya so ka yi to wannan irada shari'iyya ce duk abin da Allah ya nufa na kasancewarsa irada kauniya sai ya faru duk abin da yake na irada shari'iyya ya iya faruwa ya iya kin faruwa Allah ya tsara kowa ibi shi amma ba kowa ne yake ba sa an gane sai kowa yi kaza ya bar kaza amma wasu suna yi wasu ba sa yi amma maganar isamar da kai ka zo duniya ka ce ba za ka zo ba ma an gane ku to irada kauniya da irada shir'iyya to kowanne kashe kashen nasu guda biyu ka tabbatar wa Allah fal kauniya bi ma'anal mashi'a ita irada kauniya tana da ma'anar mashi'a abinda Allah ya so ya faru ba mai iya hana shi aukar shi wa shari'a bi ma'anar mahabba ita kuma ɓangaren irada shari'a ana nufin ka ƙaunaci Allah ka yi abin da yake so wa min ba, daga cikin abin da ya tabbata cikin sunayen Allah da sufofin Allah alqur'ani da hadisai akwai yarda Allah yana yarda da wasu abubuwa haka kuma yana ƙin wasu abubuwa bayan Allah ce radiyallahu anhu wa radu an kaga yadda da bayan da suka bi shi sun yarda da shi to akwai yarda ka tabbatar wa Allah abin da yace ya yarda haka wal muhabba kauna Allah subhanahu wata'ala yana son wasu abubuwa kamar da yace inna Allah yuhibbu tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirina sannan wal ghadab haka fushi ma gairul maghdubi alaihim wala dhalin ghadiba Allahu alaihi wala anahu ko wal karaha haka kyamar abu Allah yakan ki wasu abubuwa wa nahwiha da makamantan waɗannan to waɗannan duka tabbatar da su yanzu zaman lafiyarka da kwanciyar hankalinka ka tabbatar da su yadda Allah ya tabbatar ko manzo ya wa mimma warada nafyuhu daga cikin kuma waɗanda kore su ya zo anillahi subhanahu daga Allah tsarkakakke lintifa'ihi wa thubutihi wa kamali diddihi dan wato anin a kore wannan abin da ya kore da kuma tabbatar cikakke shi yasa to daga cikin abin da suka zo akwai almautu mutuwa Allah ya kore wa kansa mutuwa wa tawakkal ala alhayy alladhi la yamutu sai ce bai mutuwa ba zai mutu ba shi to tun da ka kore masa mutuwa to sai ka tabbatar masa da cikakkiyar rayuwa kuma kishiyar wannan mutuwar wannan Allah ya kore wa kansa bacci wasina da gangadi la ta akudu wasinatun wala nau yace kwata kwata gangadi bai kama shi ballan tara ma ce bacci kuma to ko tunda ka kore masa gangadi da bacci sai ka tabbatar masa da kuwa cikakkiyar kuwa da ba wani abu zai wakana bai san ya faru wal ajiz da gajiyawa saboda ka ubangiji subhanahu wata'ala ya kore wa kansa gajiya ne da yace wa ma masana min lugu an gane ko da eh eh ba masu labin fil lugubba cikin ƙarshe to da kwata-kwata abin da ya shafi wannan bai samu ubangiji sannan banda wannan ce wal iya da gajiya ka wahala ka yi aiki ka ce ka gaji ubangiji subhanahu wata'ala gajiyawa ba ta samu eh an gane ko saboda haka to wannan nan abubuwan da abin da ya shafi gajiyawa da abin da ya shafi gingidi da abin da ya shafi bacci da abin da ya shafi mutuwa da Allah subhanahu wata'ala ya kore kansa to kishiyar wannan abin cikakken kishiyar wannan abin kuma zaka danganta shi ga Allah wa Allah ya kore kansa zalunci to kishiyar zalunci shine adalci to kuma ka tabbatar masa da cika adalci wal ghafla da rafkanuwa Allah subhanahu wata'ala bai kana da wani abu da ake da bayi suke kwata-kwata wa mallahu bi zafilin amma ta'mal to da ka an a'mal ibada game da ayyukan bani ba wani ba aiki da zai zai faru da wani bawa a ce wai Allah bai san yayi ba saboda ya shiga duhu yayi ko saboda ya kukkula kofa yayi ko saboda ka babu shi wa an yakuna lahu mathilun Allah subhanahu ta’ala ya kore kansa a ce yana da wani kwatankwaci wanda za ci yi yadda kaga Allah yadda kaga wani yadda kaga wani daga Allah babu ya kore kansa wani au kufuwa ko wani wanda ya daidai da shi wa nahwi zalika da makamancin waɗannan to waɗannan duka abubuwan da Allah ya kore kansa to sai ka kore su sai ka tabbatar da cikakki shi su ga Allah subhanahu wata'ala to waɗannan dalilai sun zo akai ومما لم يرد yarid ولا نفي لفظه lafzihi sannan kuma daga cikin abin da tabbatar da shi bai zo ba ba a kuma kore mana lafazinsa ba a ƙur'ani ko a hadisi akwai aljihad ƙarya sashi za ka dace ce jihatul yamin sashin dama ko jihar dama ƙaryar dama jihatul shimal ƙaryar hagu jihatul amam ɓaryar gaba jihatul wara ko khal wato ɓaryar baya jihatul sama ya sama jihatul ard shiyar ƙasa waɗannan su ne ake da su to kalmar jiha ɗin ɓarya Allah bai kore kansa ɓarya ba bai tabbatar wa kansa kalmar ɓarya ba kalmar ce shi ya kaza ko kaza bai kore kansa bai tabbatar wa kansa da sunan kalmar jiha ɗin a zo da ita an gane ku yace falau sa'ala sa'ilun hal nuthbitu lillahi ta'ala jiha da wani mai tambaya zai tambaye mu ce shin za mu iya tabbatar wa da Allah shiya ƙarya qulna lahu lafzul jiha lam yarid fil kitabi was sunnati za mu ce da shi mu dai abin da muka sani a alqur'ani ko a hadisan manzo lafazin shiya ko jiha ƙarya bata zo ba isbatan wala nafiya ba a tabbatar da ita ba a kore ta wa yughni anhu ma thabata ma abin da ya tabbata cikin alqur'ani da hadisi wanda ba jiha ba ya wadatar game da ita min anna Allah ta'ala fi sama shine abin da zo mana mu a tabbate na alqur'ani ko a hadisi Allah na sama to ko mu ta cewar Allah na sama ba sai mun ce Allah na jihar sama ba mu ki ma kawo jihar tunda bai ce wa kansa jiha ba ko sa bai ce masa bai kore wa kansa ko sa bai kore masa mu ma mun ki mu ce komai aka wa amma ma'anahu amma ma'anar ƙarya din ko jiha din fa imma an yurada bihi jihatu sufli ita da ma jiha ko dai a nufi shi ya ƙasa aw jihatu ulwin ko a shi ya sama ko tuhitu billahi wacce za a ce ta kewaye ga Allah Allah yana tsakankanin wannan shiyar aw jihatu ulwin la tuhitu bihi ko kuma a ce a Allah yana shi ya saman da ba wani abu da yake kewaye da shi fal awwalu batilu yace na farkon da na fara faɗa a ce shiya ta sama ko ta ƙasa wacce Allah na cikinta ta kewaye da shi yace wannan barna ce ba za mu danganta ga Allah ba kwata-kwata limunafatihi li'uluwillahi ta'ala saboda hakan ya kore ɗaukaka Allah in aka ce na wani guri a ƙasa gurin da ya zagaye da shi ko na wani guri a sama gurin da yake kewaye da shi to hakan ya kore ya wato anin cikaro da abin da yake na ɗaukaka Allah maɗaukaki a sabitu bil kitabi wanda ya tabbatar wa kansa da alkur'ani wa sunna da sunna wal aqal hankali ma ya tabbatar wal fitra da yanayin da Allah ya halicci bayi ma akai tunda kurma ma an kace da shi kai ya akai kai kaza sai maka kai maka sai nuna ma sama ko an halicce shi akan haka in ba ka ba masa sai ya nuna sama da ban cewa ya kai matuƙa ko makura wurin Allah wal ijma haka haduwar wato anin malamai masana da kuma wato musulmi duk akan haka ake wasani ma'ana ta biyu kuma a ce wato abu ina shi ya ɗaukaka sama wanda ba wani abu da yake kewaye da shi ina sama da kowa ita to wannan eh, wasani tsulun aizan ko farko ya ce sifar eh, shi ya sama da ƙasa da ta ƙunshi wani abu kore ce wannan babu shi ga Allah a bayanin da ina farko sannan sai kuma bayan ya kawo jihatu suflin aw jihatu ulwin tuhidu billah aw jihatu ulwin la tuhidu billah ma'ana ko jihar ƙasa da ta kunshi Allah wannan ba zai cancanci Allah ba jihar sama da ta kunshi Allah yana cikinta wannan ma bai cancanci Allah su ne guda biyun da ya kore yanzu an gane ku yace wannan ta biyun ma li'anna Allah domin Allah madaukaki ta'ala madaukaki a azamu min an yuhita bihi shay'un min makhluqati ya fi karfin ya fi girma a ce wani abu da ya halitta yana zagaye da shi ba zai yi ba so da haka da na farko da na biyu duk rusassu ne ko ka ce wata shiya ta sama Allah na cikinta ba zai yi ba wata shiya ta ƙasa Allah na cikinta ba zai yi ba to shine sai na uku kuma wata shiya ta sama wacce ubangiji yake sama da kowa ba wani abu da ke zagaye da shi yace wa salisu haqqun na ukun gaskiya ne tunda yace mana ya dauka ya daidaita ya sama zuwa ga al'arshin sa ita kuma yace ta sama da komai kenan ba wani abu da yake zagaye da ubangiji da annallaha ta'ala al'ali domin Allah madaukaki wanda ya daukaka fauka khalqihi sama da dukkan halittarsa wala yuhitu bihi shay'un min makhluqatihi babu wani abu ko me shi daga cikin halittunsa da yake zagaye da Allah shi to wannan shine aka zo da maganar jiha da alqur'ani bai zo da ita ba hadisi bai zo da lafazinta ba to za mu ce lafazin ba za mu iya dangantawa Allah ba kuma ba za mu kore ba saboda mu samu abin da zai tabbatar da mu kore ko mu tabbatar ba amma ma'anar in ka tsaya ka kalla tana iya ɗaukar ma'ana uku ma'ana ta ɗaya a ce na shi ya sama kuma wani abu da ya halitta yana zagaye da shi shi wannan ba zai yi ba a ce yana shi ya ƙasa wani abu da ya halitta yana zagaye da shi ba zai yi ba a ce yana shi ya sama da kowa ba abin da yake zagaye da shi eh wannan dalilai na alkur'ani da hadisai sun tabbatar mun yadda da wannan ma'ana an fahimci bayaninsa yace to wannan shine abin duk da ya zamanto aya bata zo da shi ba hadisi bai zo da shi ba da ya shafi siffa ta Allah to mu za mu shiru kai amma aka ce mana meye ma'anar da wannan magana take kunshe da shi sai mu kalli ma'anar take da kyau ta dace da ubangiji sai mu ce wannan akwai ta alqur'ani wacce bata dace ba sai mu mu karbi wannan ba an fahimci bayanin ma to wannan shine abin da yake bamu a ƙa'ida ta farko na game da abin da ya shafi tabbatar wa Allah suna ko siffa ba a yi sai daga alkur'ani ko hadisi to karatun da yake na ɗan tsaho da faɗi yanzu mun yi kama a ce rabinsa sai mu tsaya anan Allah kai mu sace mai zuwa sai mu tsora ƙarashin subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk